radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ma sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha alibi tare da ku a cikin wannan hoto wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wuli lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu su ne shirin nan na kokun san daga nan sai labarin duniya sai kuma a ji mu koyi harshen farsanci sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu don bijin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gya zama domin a fara jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 19 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda daidai da 26 ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan maris na shekara ta 1987 lewis de berkeley wanda ya rage daga cikin waɗanda sa kafa ilimin kimiyyar lissafi na zamani ya mutu yana da shekaru 95 a duniya an haife shi a shekara ta 1892 a ƙasar faransa kuma ya koma bangaren ilimin kimiyyar lissafi ne bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya wannan masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar faransa ya shahara a shekara ta 1924 saboda ka'idarsa ta yanayin haske ta hanyar gabatar da wannan shiri ya share fagen samun ci gaba da yawa a fannin kimiyyar lissafi an ba Berkeley kyautar Nobel ta physics a shekarar 1929. masu saurare kuma san cewa shekaru 89 suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan maris din shekara ta 2013 babban malamin fikihu kuma masanin tarihi mulla muhammad hashim khurasani ya rasu mulla muhammad hashim khurasani an haife shi ne a shekara ta 1242 bayan hijira shamsiya a birnin mashat na kasar iran bayan karatun sharafage ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda halarci karatuttuka da dama a gaban manyan malamai da suka hada da ahon horasani said ismail sadar da dai sauransu bayan ya dawo daga birnin najab mullah hashim horasani ya tafi birnin mashad inda halarci karatukan hausa a gaban said ali ha'iri yazdi sannan kuma a wancan lokacin yake gudanar da bincike da rubuce-rubuce sannan kuma ya bar littafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta daga cikinsu akwai littafin nan na muntakab al sai kuma littafin tarihin mai da kuma wasu daga cikin manyan littafai da ya rubuta da ake amfani da su yanzu haka a makarantu daban-daban na ilimi da ƙarshe dai wannan malami kuma masanin tarihi ya rasu a birnin mashad a ranar 28 ga watan ispan na shekara ta 1312 hijira shamsiyya daidai da uku ga watan zalhijja na shekara ta 1352 hijira kamariya yana ɗan shekara 70 a duniya kuma an binne shi a birnin mashad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 To yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanin kanunsu. wata kotu a nan kasar iran ta yanke hukuncin kisa kan mutane biyu wanda suke da hannu a kisan hubbarin sha chirag da ke birnin shiraz girgizar kasa mai karfi ma'aunin rishta 6.8 ta auka kasashen peru da kuma ecuador sannan za ku ji cewa hukumar efcc a tarayyar najeriya ta kama mutane fiye da 65 dangane da laifukan zabukan da aka gudanar a jiya asabar. yanzu kuma ga cikakkun labaran wata babbar kotu a birnin sheras na tsakiyar ƙasar iran ta yanke hukuncin kisa kan mutane biyu wa'anda ta tabbatar da cewa suna da hannu a cikin hari da kuma kisan mutane goma sha biyar da aka yi a hubbarin sha chirag a ranar 26 ga watan oktoban shekarar da ta gabata tashar talabijin ta firas tv a nan ta nakalto alkalin lardin kazim musawi yana bayyana haka a jiya asabar kan cewa mutanen biyu sun taimaka wa ɗan ta'addan da ya shiga hubarin sha chirac ya kashe mutane goma sha biyar ya kuma raunata wasu taimakon da suka bashi sun hada da tsarawa da kuma nuna masa hanya da kuma hargitsa harkokin tsaro a kasar. ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish dai ta ba da sanarwar cewa ita ce da alhakin kai wannan harin sannan wa'anda ake tuhuma sun tabbatar da hakan labarin ya kara da cewa dukkanin mutane 26 da aka kama dangane da harin yan kasashen waje ne wa'anda suka fito daga kasashen azerbaijan tajikistan da kuma afghanistan musawi ya kara da cewa kotun ta yankewa wasu mutane daga cikinsu hukuncin daurin shekaru biyar sha biyar da kuma ashirin gwargwadon irin hannun da suke da shi a cikin harin mutanen da ya yi suna da damar ɗaukaka ƙara zuwa babban kotun kolin ƙasar majiyar fadin shugaban ƙasar ecuador ta ba da sanarwar cewa aƙalla mutane goma sha hudu ne suka rasa rayukansu wasu suka ji rauni sannan wasu gine-gine kuma suka lalace sanadiyar wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ma'aunin rishta 6.8 da ta aukawa ƙasar a jiya asabar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa jami'an bada agaji suna gaggawa don ganin sun ceto wa'anda suke da sauran shan ruwa ƙarƙashin gine-gine da suka rufta masu cibiyar kula da al'amuran girgizar ƙasa ta amurka dai ta bayyana cewa girgizar ta auku ne da misalin karfe 12 da minti 12 na lokacin kasashen biyu sannan kuma tana da zurfin kilomita 66 karkashin ƙasa labarin ya kara da cewa cibiyar girgizar kasar tana a garin bolao da ke kan iyakar kasar peru da kuma ecuador a peru da hukumomin da abin ya shafa sun bayyana cewa babu wata barna mai yawa wanda girgizar kasar ta haddasa ga mutane ko kuma dai gine-gine akwai dai wa'anda suka ji rauni shugaban kasar rasha vladimir putin ya kai ziyara aiki yankin kremia wanda ya kwace daga kasar ukraine a lokacin da yankin ke cika shekaru tara cur da kwace shi da kuma haɗewar yankin da ƙasar rasha kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa ziyarar bazatan da putin ya kai yankin kremia na zuwa ne kwana guda bayan da kotun icc ta fi da sammacin a kama shi saboda abin da ta kira satan yara da ya yi a ziyarar dai putin ya je wata makarantar yara da kuma wata makarantar koyon aikin sana'a amma bai yi wata magana da kafafen yada labarai a yankin ba gwamnatin ƙasar ukraine da ta ce sai ta mai da ikonta a kan yankin crimea da kuma sauran yankunan ƙasar wa'anda ƙasar rasha ta kwace da ƙarfi dangane da sammacin kama shi kuma putin bai yi wata magana a kansa ba amma mai magana da yawunsa ya ce sammacin batacce ne don abin da take magana a kansu duk ƙarya ce masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin najeriya ta annuti wato efcc a takaice ta ba da sanarwar kama mutane fiye da 65 saboda tuhumar aikata laifuka da suka danganci zaben gwamnoni da aka gudanar a jiya asabar a jihohi 28 a kasar tashar talabijin ta channel tv ta nakalto kakakin hukumar wilson owujaren yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa jami'an hukumar sun kama mutane ashirin a yankin ilorin na jihar kwara a yayin da wasu goma sha uku kuma an kama su a yankin kaduna banda su an kama wasu da dama daga sauran jihohin da aka gudanar da zaɓukan ajiya har ila yau hukumar 'yan sanda a najeriya ma ta ba da sanarwar kama mutane goma sha biyu a birnin port na jihar rivers dangane da laifukan zaɓe sai kuma guda hudu a karamar hukumar uyo na birnin kalaba sauran wanda aka kama kuma sun fito ne daga jihohin gombe sokoto kebbi da kuma naija labarin ya kara da cewa sai dai duk da haka ana iya cewa an gudanar da zabukan gwamnoni da kuma 'yan majalisar jihohi a cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a mafi yawan jihohin kasar 'Yan sanda a birnin Paris na kasar Faransa sun share dare na uku suna fafatawa da masu zanga-zanga wanda suke nuna korafinsu kan yadda shugaba Emmanuel Macron ya yi amfani da doka mai lamba 49.4 don tabbatar da bukatarsa ta mai da shekarun ritaya daga 62 zuwa 64 ba tare da amincewar majalisar dokokin kasar ba. Tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta bayyana cewa shugaban ya yi amfani da dokar ne. bayan da ya kasa samun amincewar majalisar dokokin kasar yan sanda sun ba da sanarwar kama mutane 81 a daren shekaran jiya sannan wasu 61 a daren jiya bayan sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangan har ila yau akwai wasu rahotanni da suka nuna wasu matasa sun kutsa cikin wasu shaguna sun yi kuma wasoso da kayakinsu masu zanga-zangar dai suna kiran shugaba emmanuel macron da ya sauka daga mukaminsa saboda sabawa muradun mutanen kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madalla gashirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na tamanin inda za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sun shiga cikin birnin tehran inda suka nufi wani bangare da ke kudancin birnin tehran inda kuma muhammad ya ga abubuwa da suka ƙayatar da shi a matsayinsa na ɗan ƙasar waje da ke karatu a birnin tehran sun je wani hubbare da ke kudancin birnin tehran inda ya ga yanayin gini da ake yi a masallatai da kuma wuraren ziyara a iran wanda hakan ya zama abin kayatarwa a wajensa sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id to ma kai mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. تو نگاه می کنی کی کنا دوبا الان ینزو نماز سله آن شروع می شود انا پرتا من نگاه می کنم Ni ina duba. Ce. Me. Oyene. Oh, Madubi. Ziba. Mai kyau. Ziba'i. Kyau. اینها هستند Sune suke. آینه کاری ایکن مدوبی بسیار دیوا کوچک کرمی میگوییم منا چوا چگونه یا یا آنها چسبانده اند su suka liƙa. Beham. Haɗe da juna. Kor. Aiki. Saht. Mai wahala. Honarmand. Mai fasaha. Honarmandon. Masu fasaha. Irani. Na Iran. با دقت دلوره آنها می چسبانند سو سنا لیکاوا هنر فساحه قدیمی دددی مسجد مسلاچی مسجدها مسلاتی زیارتگاه ورن زیاره کو هباری آنها تزئین می کنند سو سنا قاوتا آنها می پوشانند سو سنا سکاوا دیوار بنگو تمام دوکا آره ای ما میبینیم مو منا گنن روشن می هسکی نورانی می هسکی او می شود شی ینا کسن چیوا همین طور است حکه یکی عجله کن یه سوری To madalla bayan da aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id inda Muhammad bayan sun shiga wurin ziyara a kudancin Tehran ya tsa yana ba wasu abubuwa sai Sa'id yake tambayarsa. bece ne ga mikono? الان نماز شروع می شود به این دیوار نگاه می کنم چه آینه های زیبایی اینها آینه های بسیار کوچک هستند به این هنر آینه کاری می گوییم چگونه این آینه های کوچک را به هم چسباندند خیلی کار سختی است آره این کار هنرمندان ایرانی است آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم می چسبانند. این یک هنر قدیمی است بله این هنر قدیمی ایرانی ها است آنها مسجدها و زیارتگاه ها را با آینه کاری تزئین می کنند تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک می پوشانند؟ آره در خیلی از محلهای زیارتی آینه کاری می بینیم آینه فضا را خیلی روشن و نورانی می کند همینطور است عجله کن نماز شروع می شود To madalla, to jama'a masu ware da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Ni Abdullahi Salihu Katsina da na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. kuma ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi to yau shirin na mai gabatar muku gulam hussein gafari ne domin jirin waƙar da ya tanadar mana همیشه همین قد پر افتخار همیشه همین قد تو اوج باش اگه پیله کردن بیفتی زمین براشون چی غیر از پشیمونی داشت تو خاک تو پاکی جوون زده توی قلب تو ریشه داره امید همیشه همینقدر بالا بمون مثل پرچم سرخ و سبز و سفید مثل پرچم سرخ و سبز و سفید با زنجیره اتحادیم ببین توی خون ما غیرت تختیه شبیه یه سربی که خام کردنت براشون دیگه غیر ممکن شده نمیتونه بودیم و هستیم از این به بعد که بودیم و هستیم تا با زنجیره اتحادیم ببین توی خون ما غیرت تختیه ما راحت ندیدیم آرامشو دلیلش یک عمر سرسختیه شبیه یه سروی که خم کردنت براشون دیگه غیر ممکن شده نمیتونه از درار کسی دیاری که توش ساکن شده Musin Gafari ke na saurara cikin wannan waka da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a iya cewa da min bibiyar mu domin sauraron son shi muke dauke da su a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng. haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muka a wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu kafin mu karkare baki ɗami bankwana da kuma muna ga ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu